sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan markazi na kalima muhammad a nan sabuwar kaduna wannan masallaci inda muke gabatar da karatu cikin littafin mawaƙin imaniya na shirin malami wato doktor ahmad farid wannan gida da aka kusa da sabon gida gidan alhaji a kusan za mu kawo malami na a da malamin ya fara kawo wato mawakafin imaniya da kifafi politik bari ya kawo matsayin wasu bayan allah wajen abin da ya shafi kamewa tun daga shafi na saba'in ya fara kawo misali da mawkuf yusuf minimar abdulaziz wani sa'in madina matsayin annabi yusuf na biyu ya kawo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a shafin na saba'in da uku shi ne mawqif mafat bin abi mafat as-sahabi na uku malam ya kawo mawqif usman bin talha na hudu malam sai kawo iska قصة عبيد بن أمير ومن أكل من مكة عشان نت ثمان سبعين تبيات نبي ما أن يكاو عبيد كيف ومرأة على بعض المسجد لا يمكن شيء أما قصة الخريف من الناس ومرأة بالنساء أشاك الله سبقين لبقي سلم أولا شاف تتفس يكا فتر قصة فتر من أمل الكوب ومرأة من نسل سنة سيدة تفس يكا فتر من قبال البسعة أشافي لسبقين لهم إلى تفسر مثلا يسار قصة عطاء من يسار والمرأة البدوية أشافي لا سبقين لسار قصة تقوم قصتي قصة أهل الثلاثة الذين حصلت عليهم وتوقعت الغاز وتوقيت سلمت عليهم لا أقوى إن دسك شنوكم kogo ya faɗo ya danne su yayin da malin ya kawo mutanen nan guda uku kuwa ya yi ta tawassuli da aikin da ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum uku ne sai Allahumma su yi kana li duna ta'ammu a haɓar nasa ilayya ina da wadda ɗan amina ina san tafiye da mara zai fi sammata Ista ta goma sha daya wato ita ce kisatu wato at-tarzi alladhi kana ya'malu fi ma'asarati min ilayhi sai kissa ta sha biyu kisatu da hadiha da Ustaz Mahmud النجي في كتابه بنت دار حرية من الجنة كقصة تقوم الشاء وتكتسي مال الزكاة وتكرشي إتتي قصة سيد الكتب في طريقه إلى مكة إلى أمريكا wato wani babban malami da aka azuta da ake ce masa sai kudu wanda yana da cikin waɗanda ake ta kai komo a kansu ina hanya zai tafi amerika ba a da alƙarar sai kudu فرحمه الله اختيار التزام بالاسلام والدعوه اليه بعد في الكتب وهو ya tabbatar da zafin cewa na zai rikinci musulunci da kuma kira zuwa ga musulunci din fi Amurika. asali da ba malamin addini ba ne ya karanta adabi san boko ne daga baya allah subhanahu wa ta'ala ce allah ya karba ne da ruhi na yana ganin abin da ya zama wajibi gare shi bari ya tashi ya ainihin wato koma kira zuwa ga allah da aka wuce allah fitnatu aka fuskanto masa da wata jarraba min ihidar amurka ta ala zafarin bakira suna tafiya ainihin wato a kan irin jirgin ruwan nan babba allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabe shi da wata mata ba amerika ba anahu allah allah ya taimake shi a lissa ila alaiha ya nuna mata cewa ya fi karfinta wa haula ha ya kuru gefen matsalar wannan matan ne sai tsoro yake cewa wa arabtu an akuna rajul al-multazim al-muslim al-multazim yake na so in kasance mutum musulmi wanda yake da musulunci lokacin da ya bar abubuwan da ya dawo zai fuskanci da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake faɗa ke da lokacin ne sai ke cewa a wannan lokacin wa arada Allah an yamtahina ni shi kuma Allah yana nufin ya bayyana jarrabawa ta kafiri har ana sadiqu bi man tajatu ilayhi shin da gaske ke cikin abin da na fuskanta yanzu an huwa mujarradu a ko ko a'a mujarradin kawai abin da na sa zan yi yi kamar tunanin yake ba da gaske ran yi ba yace falamma an da kafir gurfata lokacin da muka shiga sauka daga jirgi muka zo masauki ina shiga ɗaki hatta kanin babu yubar sai ga kofar ɗakin da na shiga hannu ana fasawa wa fata sai na buɗe kofar ɗaki ɗan kusa fa'iza ana bukatakin haifa da milar ita ce ga wata budurwa wata ta ainihin wato kyakkyawa ita ce haifa masu da zai zama mutu shaɗinta ya fita shibin sun kuma nuna ga ta tsirara tsirara yabdu yana bayyana min mafatin a kullu ma duk abinda zai rubuta kan adam na jikin mace babu abinda bai bayyana da wannan matar sai ga shi ta zo mu ta kusa kofa wa bada admin bil ingiliziya yake sai ta fara mun magana da turanci turanci hal yasmahu tsayi bi an takuna tubatan alayhi shin ko ran kai da zai mun izini ya zama to ni ba kuwa da zan zauna tare da shi ba ka fi san mata ba ba tun ne yanzu ai a kowace ɗin da dama ana yin wannan shigar ta kana cikin ɗaki ka san ka sai ka ga an ƙofa samu ka ɗauka ko an dokawa wani abu ne kana lekowa sai ka gama sai ko kwanan nan wani daga cikin yan uwa masu da'awa aka aka faɗa mun an mai da wani hotel dadi ya shiga ya kwanta kawai aka yi lokacin don koma buɗewar da zai kawace na wata dama wai ta fahimci ya ni. shi ne ta tafi wai wai wai ta san yadda za ta yi ta sauke mai da ke ba kadi ku ji na ta wani eh? kana gudu ka tsira da mutum ka amma sai an biyo ka da kina da bala'i haɗin da kai eh eh ya kama da gina gina da gina gina ba zai ba ya yi iska ne ba su da mutunci eh kai da kake da mutunci ka kake ta mutunci ka su dama na ruwa su da wani mutunci ya ce fa ka tsarku daga nan sai na ne ya ta zan karkatar da ita domin nan ita tun da ba da zai za'in ba ne ba na kawo uzuri ba ne da aka ƙi zara a nan gudun yana iya ɗaukar wato da ba a ya kuɗe shi ko mana ko arrafa ko ko sarrafa in sanar da kai abu ko in kuɗe ka ko in hana ka ɗi yana iya ɗauka sai ne ƙoƙarin in kuɗe ka in sanar da ita cewa in karkatar da ita bi annal gurbata mu'addatul bisarin wahid wannan ɗakin da suka zo kira su za ki kwana a ciki kika ce yin sauke ki a matsayin ko a yi da suwa an yi shi ne don kwanciyar mutum ɗaya wa kana tsariru da shakki wahid wa kana tsari da shakki ba falo an yi shi ɗaki na mutum gadon ma yanayin ya nuna cewa mutum ɗaya ne zai kwanta ba ba na su ce masa ba kasiyo ma da su ci tsari da watan da shakki an sau da yawa da su samu wurin kwanciyar da aka shirya don mutum ɗaya amma mutum biyu na iya kwanciya amma mutum ya ce maka ai abincin mutum ɗaya na idan mutum biyu ko ya ce wa tsararsu daga nan sai na mutu amma mai mu karfi ha a gaban lokacin da ta nuna rashin kunya ta wa muhawara ta fito kuli da ƙoƙarin da take yi na shi ta shi ta kuma wata hanyar tsanani li'an adfa'a ba su yi wutuwa in tunkuɗe kofa in tunkuɗe ta bi a tsarin da zuwa don tabbata waje ya ce wa sami da sautar tutanu kafin abdul kashi kashabiya fil mamar da na samu ya ce na tunkuɗa ta yake ina jin magana ta a waje bayan ta fada a ƙasa inda mutane ke wucewa ya ce fakanar mahmura ya ce lokacin ko da ta zo take neman wannan abun tana shaye kuma da biya ta riga ta sha kayan maye kuma yana malamin addini haka ta zo ta shigo mai ba ta ce ba komai to kaga yanzu zamanin nan ne na social media watakila ba ka sani ba ko da kyamara za ta ko kuwa ko ba ta ɗauki kyamara da ko biyu ko ta ɗauka ta ba ta kulla ma shari ba shi kenan ma su kuma mutane dama haushin da wasu ke yi na malaman addini ya wuce yadda ake ba za ka gane ba sai idan wani abu ya faru sai mutum ya koma gefe ce ana ganin mu ne ba mu yi karatu ba ne amma billahi da zai malamin nan ban su ko haka kake malaman nan yadda ka gan su ka gane su ka rabu da su diyar da kake ganin kasan wani abu na malami to Allah ya san gaba ya san malamin fiye da kai dan kai abin shi na bayyana ka iya sani in ka san wani abu shi na matsala dan kaɗan Allah ya san ka da kai ka sani amma shi Allah abin da ke cikin zuciyarsa ma ya sani amma kuma haka Allah ya ga dama da matsalar shi ba zai bar amanar addini a hannun kowa ba sai a hannun su kuma duk wani ɗan adam da ka sani tun daga ran da annabi ta duniya koma ga Allah in ka ga wani ya shigo masallacin nan yayi sallah yayi tabiyi mafi yawanci baban da ya tsaye da bai da lokacin da zai koya ma malam zai yake turawa makaranta a koya ma in ka ga wani ya yi azumi an karɓa to malamai ne ke koya ba in yi aikin hajji aka karɓa aikin ya zama daidai za ka samu malamai ne za su yi za su koya ba haka Allah ko ta ta'ala ya ga ya ainihin wato tsara da shi sa in kan mutu su za su kallar da ra'ayi ba ka gane cewa malamai na kokari sai an zo ko ɗaurin aure ne Da kalle yadda mutane ke da kura wajen shiga. mutum ya taso ya girma yana da gida shekaru ya kai ya mata aure amma sai an zo aure da ita ya ce a yi shiga. ya ce ni wani na ba da dama a daura ma wanci aure kan sunan manzan Allah ya sadaki kada da wani to sai ga an zo ana ta da balwa wanda ya taho neman auren wanda aka turo wakili wani ya ya taho neman iri ya ta kan albarka. maza haka ake yi an zo wajen ɗaurin aure kawai sigar aure ana ta dabarwa amma kuma malaman da suke kokarin duk nan su koya wa mutane sai ga kullum su ake wa fatan shari su ake daji su ake abin wannan tarihi da dalilai sun tabbatar da yana cikin abin da ya damu na maryam lokacin da ka dabbar bari ka fita ta ji bayan gari ta dawo ko Allah ke yi gargabe ta da yana so ya cika kamar gudunar ta da ita Allah ke yi ciki din ta fasa min ahalin ha makarin shafiya tana fita fata ka rasu min duni nun hijab da ta samu wani shamaki ta bambanta kanta da su Allah ke yi fa'ar kauna fa'ar na ilai a ruhana sai muka aika masa da ruhin mu shi ne mala'ika jibrilu fa ta masala ga hana basharar sauya yana zuwa ya biyu sai na mutum kyakkyawa ita kuma ta ganin ta koma inda ba ta tsammanin wani dan adam zai zo ba kawai sai ta gama mutum kyakkyawa wanda ba ta taɓa gani ba a rayuwarta sai ka ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin Allah mai rahama wanda ke wa bayi dan wato jin kansa da tausayinsa ba don halinsa ba Allah ya tsare daga gare ka in kunta tafiya in dai kana da tsoron Allah bai kamata a ce inda nake bi kaɗai ba kana mutum ka zo ka same ni a gurin a irin wannan yanayi kala sai ce mata inna ma ana rasulu rabbiki ni da kike gani ba mutum bane an aiko ni ne li ahbalaki gulaman zakiya in faɗa miki cewa zaki samu tsatsar kake kala ta ce anna yakunu li gulaman ta yaya za a ce zan haifi ɗa wa lam yasusni bashar ba wanda ya taɓa taɓa ta da aure ban yi aure ba walam aku jiya ban taɓa zina ba kuma ka zo ka ce zan samu ɗa sai ce mata ƙala ka qala ƙala qala rabbuki yadda kika faɗa haka Allah ya ce baki aure ba kun baki taɓa zina ba me yasa Allah ya zaɓi wannan saboda yana so ya cika cikar kamalar kudurarsa ya nuna wa duk wani namiji a duniya da duk wata mace maganan ka haihu Allah ya ga dama ne da bai ga dama ba zai ci gaba da wanzar da halitta ko ba ta hanyar haihuwa ba shi yasa yayi annaba Adamu daga ƙasa ba uwa ba uban aka ɗibi hawa wa khalaqa minha zawjaha wani bangare daga jikin shi aka yi ta shi kuma annabi Isa ana no ayi shi uwa kadai babu uba wacce kuma Allah ya zaba yake so ya cika cikar wannan kamalar kudurar ita ce kaɗai na maryam shi yasa da ta ce ban taba zina ba ba wanda ya taba taba ni ta hanyar aure ce yadda kika ce haka Allah mahaici amma wannan a wajen Allah mai sauƙi ne sannan wali na ja'alahu ayatan minna wali na ja'alahu ayatan wa rahmatan minna za sanya wannan dan nake ya zama aya abinda in ya faru sai dai ka sallama wa Allah kawai ya fi ƙarfin duk in ka ce da tunani za ka yi aiki ka yadda to ba za ka yadda ba wa rahmatan minna kuma abin da za a yi wannan rahama ce daga gurin mu sannan ya ce mata wa kana amran makadiya wannan magana da take al'amari ne kai an riga fa an zartar haka Allah yana gama magana shikenan yana yin busa yana yin busa fa hamalatu dan wannan fa'u a atfin nima at-ta'kidi daga yin busan nan take kaushe ga ciki ciki na bayyana fahamala tsufanta ba badat bihi makanan asiya tana matsawa daga inda take ta dan nisa fa ja a halma sai ga nan kuda shi yasa ba a ce maka summa ba dan kakka dauka cewa akwai tazara suna gama magana yana yin busa fahamalatu fanta ba bihi tana matsawa makanan asiya ta dan nisa daga wajen fa ada ahal baka ta take sai ga naƙuda ta zo ila tis'in nakhlati ya kai ta zuwa ga ta jingina ga wani kututturin dabino da lokacin ne ta ce qala ya ta ni ta qabla hada kai ce ina ma ce na mutu kafin wannan lokacin wa kuntu nasiyan mansiya in kasance an manta da ni gaba daya me yasa na maryama a wannan lokacin take cewa ina ma a ce ta mutu kafin wannan abin ya faru sada kowa ya santa da mutunci da addini da kamiya to yanzu ta fito wajen gari daga bari ta fito yi wani uzuri ta koma to Allah ya jarrabe ta sai ga ciki sai ga haihuwa to yanzu in ta zo ta ina za ta fara wa mutane a za a fahimci ta wannan shi ne dalilin da ya sa ta ce ina ma a ce ta kafin wannan abu da faru to lokacin ne Allah ya ce fanada ha min tahta nan da ke karkashin ta wanda ta haifa annabi Isa ya ce mata Allah ta hazan kaki bakin ki kada da ala rabbuki ta ta sariya wa husi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqqa alayki rutban jamia aka ce ta kama wata dabino da ta girgiza in ya faɗo ta wakuli wa sharabi wa ƙarbi a yana ki ciki sha sannan wannan yaron da kika haifa kike jin tsoron mai zai faru ɗauko shi taho da shi gari bayan matar yanna min albashar ahadan idan kika ci karo da wani mutum in ya tambaye ki ce na kika samu wannan yaron ka kuli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sawma nayi alwashi da Allah mai rahama zan kama baki na falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana da kowa ba sai ko da ita ma aka ce ta ɗauko annabi Isa ta shigo gari da shi duk wanda ya tambaye ina kika samu yaran ki ce yau kin yi alwashi ba za ki magana da kowa ba ta ɗauko annabi isa ta shigo gari da shi tana ko shigowa gari da shi mutane na gani fa ta qaumaha ta'miluhu da ta zo wa mutanenta tana ɗauke da shi suna ganin annabi isa abinda suka fara ce mata qalu ya maryamu laqad ji'ta shay'an fariya maryam kin zo da abin kunya ba dama shi ne abinda take gudu shi ke nan kin riga kin zo da abin kunya ya ukta haruna suka ce mata ya 'yar uwan haruna wanda ba annaba haruna ake nufi ba wani mutum ne a zamaninta da yake da suna harun wanda ake muƙaranarsa da shi da gogayyarta wajen bauta ma Allah da tsere da rigirgi suke aka ce mata ma kana a sauyin babanki a nan garin kowa ya san ba mutumin banza bane ba ma kana ummuki bagiya babanki ko ya san mamaki ba mazinaciya ba ce ke ina kika je kika samu wannan yara kuma dama shi na wannan take jin tsoro so me yasa za a yi mata wannan bita da kullun da bibiyar ta da wannan tafiyar saboda alakar ta da addini da salaha da kirki in wani dan iskan gari in yi abu in bai da alaka da kowa sai ka samu ina ruwan wani da shi yau ta kai ga wasu Allah subhanahu wata'ala ala ya jarrabe su ba wai malami a'a ya kai ga yin abu ba ma tarko ake tsanawa don ya fada tarkon su kuma abinda ba su gane ba jin laifin da zai faru Fulan aka yi kai ka niyyar yin laifin ba aka shirya gada da gangan ka zo ka wucewa ka ɗauka hanya ce alhalin an yi shirin ka fada ne sai ka zo ka fada ko a wajen Allah subhanahu wata'ala ka da laifi to wasu yau ya kai haka ake wasu kuma haka Allah ya jardabe su da ba su da wani aiki shi ne. malamin addini bibiyar rayuwarsa suke da ƙoƙarin sai sun kwakulo wani aibu nasa sun bayyana wa ainihin wato duniya cewa ga kurakuransa da matsalolinsa dama waye ya ce maka malami bai kuskure yana cikin kurakuran da mutane ke yi wa malaman mu'amala ta annabawa in ka gane cewa malami bai da kariya ta ba zai fada kuskure ba din yadda annabawa suke to abin da kawai za ka yi ka dinga auna alhassanatu wasu sayyi'atu da da yake yi in malami yana da hasanatu takwas cikin al'umma yana da hasanatu bakwai yana da kurakure uku ko biyu hatin da ba annabi ba ne ya za haka za a bayyana alherinsa takwas ko bakwai a yi haƙuri da kurakuransa biyu ko uku to sai Allah ya jarrabe mu cikin wata irin al'ummar da ita abin da ta saba yadawa ne sharri ba alheri ba to da ka za ka yi alheri goma ko tara ba za ka samu masu yada alherin ba amma ran da kai kuskure ɗaya to masu yada wannan bannan taka ko kuskuren naka Allah ya yawa da su ita ce al'ummar da muke rayuwa wa bizzati idan ka dawo yanzu arewacin Najeriya wa bizzati in ka dawo cikin al'ummar da ake ce mata yanzu Hausa Fulani to wannan shine abin da ya faru da haka zaka ga cewa kana wucewa wasu na akramaka Allah akramaka Allah billahi allazi la ilaha illa huwa jiran su kiran da wani bala'i ya afka sai a dawo zaman to da kai suke ba misali sau da ka samu matsala ko kuskure yanzu juraizu da annabi ya ba da labari a kansa mutumin kirki ne ta fuskar ibada kirkinsa da tsayuwarsa da ibadarsa ne ya samu haifiyarsa duk lokacin da tashi za ta ta kai mai ziyara tana so ta gan shi sallah za ta same shi tana yi ta zo ranar farko ta jira ta jira ta jira ta jira ya ce Allahumma maɗin ummi Allah ga mahaifiyata ta zo gashi ina sallah kuma sallar nafila ce maimakon ya yayi tafdilin fifita sauraron mahaifiyarsa wajibi ne akan ibadar nafila sai ya yanke sallah washe gari ma ta sake dawowa washe gari ma ta sake dawowa kwana na uku ran na ukun da ran mahaifiyar ya ɓaci da ta juya za ta tafi sai ta ce tana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kada ya bar duniya sai Allah ya jarrabe shi da fuskar karuwa addu'a da mahaifiyarsa ta mai kenan ana nan ana nan a ta zo har uku tana so ta gan shi shi kuma saboda tsabar kusanci da Allah duk sanda za ta zo sallah mahaifi ta tsaya ta jira ta jira tana so ta gan shi abu ya gagara sai da suka haka so ukun na ukun ne sai ta mai addu'a kuma addu'an mummuna ta ce kada Allah ya sa ya mutu siya da fuskar karo nan, ana nan yana nan inda ya gina sau ma’asa, yana bauta ma Allah a ciki sai wani makiyayi ya zo ya yi mu mujawara a yi makotaka da shi a inda yake zaune a gari sai aka zo ana ba da labari akwai wani mutum a guri kada yana da mugun tsuntsini da ibada da waye da waye da waye wata karuwa tana ji ta ce wallahi ne kuma sai na ji na fitine shi ta zo ko sauraron ta biyu ba sai ta nemi wancan makiyayin da yake da alaka da shi sai ta fuskar zama kusa guri ɗaya sai ta koma tana alaka da shi wannan makiyayin ya zo yana kwanciya da ita ya mata ciki da ya mata ciki sai ta dawo gari sai ta yada ya wanda kuke cewa mutumin kirki ne muna Allah ne banda ibada ba abin da yake yi da wannan cikin da kuke gani na shi ran da ta haihu aka kwaso jama'ar gari gaba ɗaya aka yi okai shi Tunda da dama mamasa ce ta mai addu'a ta ce kada Allah ya sa ya bar duniya sai ya haɗa suka karuwa shikenan yana zaune a cikin sauma annan tashi wajen sai kawai ga mutane taro an yi taro mai magirbi ya ɗauko mai fatanya ya ɗauko mai sanda ya ɗauko bai san mai ke babawa ana zuwa malam mai zagi yana zagi mai ɗan iskan banza ka dawo nan kana nuna cewa kai wani malamin Allah ne ashe ba a san mutumin banza ba ne me ya faru kada kada kada kada wannan uban waye mata ciki haka ɗan iska malaman banza malam kaza kaza kaza kaza kaza kaza to in ka fahimci wannan sunna ta Allah ba malamai ba manya-manyan laifuffuka ko sahabbai na iya faɗawa bambanci tsakanin sahabban annabi da mu suna da hanya ta samun gafara a wurin Allah wacce ta fita mu to da su in sun yi laifi sun yi wa Allah ba daidai ba mutum na farko da aka sa cewa ya neman Musa Allah ya yafe laifinsu shi ne annabin da kanshi Allah ya ce wa annabi fa'afa anu ya manna Allah in kai suka yi ma ka yafe musu sannan wasu rufin lahu idan ni Allah ni suka wa laifi kai nake so ka roƙa in yafe musu da aka gama kaza kaza ai kai ka shikenan sai ce a tsaya da ya ce a tsaya ya ce yana so su ba shi dama zai sallan na nafila raka abu zuru da Allah shi yasa ku fahimci kusancin mutumin nan da Allah ta fuskar waliyantaka yana daga cikin nau'in mutane shida da annabi ya ba da labari jarirai sun yi magana suna ƙananan lokacin da suke ɗin mandanin goyo sun zo duniya da aka da aka gama ya zo ya taɓa yaro ya ce yaro man abuka waye babanka yaron ya bude baki ya ce fulanun ra'i wana makiyayi shine babana ba kai bane eh to daga nan ne aka ce to tunda ba su saba gani ba yaro karami abu za a kashe mutum yaro ya bude baki ya ce wana ne babana daga nan suka ce an gano waliyin Allah ne abin da ya kama aiki wannan sauma'ar tasa da aka rusa a zo a gina ta da zinariya ce a'a ku ta haka amma me mahalli shaɗin da sa suka ɗauki wancan matakin alaƙasa da addini da kamewa da kirki ba haka aka zo aka yi rubutu aka yi fata-fata da gidan aka rusa shi kafin a bincike mai maru to haka ake to shi ne abin da malam yake magana a nan ainihin wato wajen kashi Allah ya jarrabe mu yanzu mutane ba sa al'umman nan da Allah madaukakin sarki ya dora ta akan wani asasi saboda kada sharri ya yadu cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun ba ta fatabayyanu idan kuna zaune wani ya zo da labarin da zai tashi hankalin mutane to kar ku labarin ku yada ku tsaya ku bincika ta kunna. saboda an tasibu qauman bi jahalati fa tusbihu ala ma fa'altum nadi yanzu Allah Allah muke yi mu ga magana mu dauka mu yada ta wasan ne wallahi duk maganar da za ta zo ka ganta a social media ko ta dukkan wani platform da ka sani tana da alaka da mutuncin wani to kakka shiga cikin masu saurin yada ka ya ka bincika musamman gashi an yi fasahohi na shegantaka yanzu Eh? da AI din nan ana iya ƙirƙirar muryar mutum exactly a saki abu ana iya ƙirƙirar bidiyo a saki abu kuma ba kowa ke iya gane tsakanin AI ba da abin da yake na asali eh ana fahimta inda ba kwanan nan kuka da an ce wani ya zo ya yi murya shugaban ƙasa ba eh an yi ko ba ba an kamo shi ya ji ya yi murya irin ta shugaban kasa ya faɗi kaza kaza ya har haɗa kaza kaza kaza kaza sai ga shi an amdan ƙoshi eh? kuma daidai lokacin da aka yi ta akwai wanda sun ɗauki murya sun yada a matsayin cewa eh, lallai shine wannan magana ya sa kaga alhuda-huda da ya kawo annabi Suleiman labari da ya gama sai ce masa sananzu a sadakata an kuntu min alkari yanzu akwai matsaloli da dama muna kallon su suna da alaka da tsaro amma ba ma iya cewa komai a kansu mun zura ma mutane ido wani abun ba a najeriya ya faru ba sai ga an ɗauko bidiyon an yi mentionin ɗinsa an ce a najeriya abin ke faruwa inda kwanan nan na ga bidiyo ba sojoji ne na somaliya ga tambarin nan na ƙasar garin ga komai amma wallahi haka na ga wani ya ɗauko yana analysis cewa dan ka gane banditiri ya samu daurin gindi a ƙasar nan yanzu ka kalli bandit cikin jirgi ko ina za a da su wallahu a'lam shi bai sani ba ka ce wannan abin ba daidai ba ne ya ce kana goya wa ta'addanci ba shi kuma ya zara fasiki azzalimi ya shiga cikin masu ya shiga cikin wal murjifuna fil madina ko kaga wani bidiyon yanzu ya shekara takwas tara goma da faruwa sai ga wani ya ɗauko bidiyon ya mai rubutu ya dawo da shiwa ya dawo da shi sabo a matsayin yau ko jiya ko gobe abin ke faruwa duk yana daga cikin ababen da muke yi Allah madaukakin sarki ya samu dace da wannan shine sai yace fa hada mawqifin imani wannan matsayi ne na imani min mawaqif sayyid qutb rahimahullah na matsayin sayyid qutb yanum ala sirqil imani wanda yake bayyana gaskiyar imani wa muhabbatar rahman da kuma san Allah wa mawaqifuhu ma dan yace matsayin sa irin wannan kafiratun tana da yawa rahimahullahu sai shi wal ajabu abun mamaki min man yukhrijuhu min millati islam akwai wanda suke kafarta sai da kutub wa yukhalliduhu bi za'mihi fi darakatin nar mutun ya dawwamar da shi a wata darayawarsa ya sa maka ce kafarta mutane ta hanyar ne? da kan mutum ya ɗauka yana musulmi matsala ce mai sauƙi kana iya cewa abu kaza kafirci ne sai ka bambance a aƙida baina takfirin fi'il wal fa'il aiki kaza kafirci ne amma shin duk wanda yayi shi kafiri ne a'a sai an tsaya a yi tafsiri yanzu cikin misalan da na bayar kwanan nan a wurin karatu na ce yanzu cikin ababen da waɗannan mutanen suka zo suka buɗe ƙofar sharri suka koya ma yara 'yan ɗari kunnan wanda haƙiƙa ta shigo wanda muka ce al'aslu wa'annan ɗariƙun an yaudari mutane da su da aka nuna masu cawai ba wani abu daga gifari sai hailala sai salatin annabi shine abin da ke ciki muka ce ƙarya ne farko jahilci tsakiya shirka ƙarshe sai aka yi mutane zuwa ga ilhadi da zindiƙanci yanzu wannan yaron da muka ba da misali jiya kun ga abinda wannan yaron yake cewa mu ba ma sallah mun gagara Allah sai ce dan durin kadarsa ya ɗora ma Allah zagi kaga ba wani musulmi da zai shakka cewa wannan kafirci ne amma shi wannan yaron kafiri ne a shi ba za mu kafarta shi ba saboda na farko akwai yaranta ta yi akwai jahilci ta yi irin wannan intimalin ko wuju daga cikin audu da ake kallon su saboda daga ran da shi ka ayyana shi kace kafin to kai jinin ya halatta sannan inda zai mutu in yana dukiya ba za a gaje shi ba sannan in ba za a rufe shi abubuwa kusan guda ashirin da wani abu za su rattabu akan hukuncin da kai na sakin kafirci a kansa ta hanyar ayyana shi kace shi kafiri amma mutum ya dura ma Allah zagi akwai wanda isa ya sabani ya ce wannan kalmar kafirci ce ko ba kafirci ne ce amma haka shi bizzati kafiri ne arne a'a akwai bukatar sai an zaunar da shi an masa izalati shubha an samu fahimul hujja sannan za a zartar mai da hukuncin da za a yi za a zartar mai to wannan ababin aqida da yawa wasu ba sa gane wannan karatun idan kana yi ba sa gane bambanci tsakanin takfirul fi'ili da takfirul fa'ili aiki kaza kafirci ne wanda kuma ya aiki kaza kafiri ne suna da ainihin wato bambanci to shine sai ce wa nahnu nashhadu Allah mu muna shaidawa Allah ala hubbihi fillahi akan san da yake ma Allah abin da ya bayyana gare mu wallahu ta'ala ya tawallana wa iyyahu bi rahmatihi Allah ya jibince mu da mu da shi da rahmarsa sannan wa yasbugu alaina wa alaihi sawabi da ni'matihi sannan Allah ya kwararo gare mu ya kwarara a gare shi ni'imar sa cikakkiya da yake wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya kwararo muku da ni'imarsa ta ɓoye da bayyane sannan wa filana Allah ya shigar da mu wa iyahu da shi jannatan aliya aljanna madaukakiya wacce kutufuha daniya kayan itacenta wato nunan nune sannan suna kusa malamai sun ce Allah da ya ce kutufuha daniya kayan itacen aljanna nunan ne shine da ake nufi da daniya daga danayar nuni idan abu ya kusa da Allah ya saka na shi gaba a aljanna abu ne da diyar da za a yi technology a duniya babu ɗan adam ɗin da ya isa kwaikwai wannan Ke samun na Allah ya faɗa a hadisul ya yace Allah ya faɗa ya ce a atule ibadiyar salihina na yi tattali na ga bayi na kirki Allah ka samu na ciki ma la ainun abinda idan ɗan adam bai taɓa gani ba akwai a can wannan cewa ma la ainun ra'at da duniya za ta ci gaba ta samu technology to Allah ya yi tana dan abinda a aljanna babu wani ɗan adam da zai gani inda a wannan duniya wala uzurin sami'at abinda kunnanta bai taba jin labari ba a duniya na ci gaba to akwai a kan aji sai ba ma wannan ba wala khatara ala qalbi bashari abinda zuciyar ɗan adam ba ta taɓa tunani ba na ni'ima wannan kuma a ci maka ba wani ɗan adam bai ya taɓa tunani a nan duniya to akwai a can Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi tanadi ya aji akwai a can ke sa kaga Allah ya ce wa fiha ma tastahihi al-anfusu a ciki akwai duk abin da ran dan adam yake so to daniya daga da na yi zu shi ne idan abu ya kusa yanzu an faɗa cewa ma'anarsa shi ne idan a aljanna kake da mangwaren aljanna da gwaibar aljanna da mai da afuɗin aljanna da duk wani abu da ka san Allah ta'ala ya ajiye in dai na aljanna ne to ma'anar daniya ɗin yanzu nan yadda kowa yake zaune idan a aljanna ne kana zaune in kana bukata to shi abin da kake bukata din shi zai zo daidai inda kake a zaune ya same ka sai ka tsinka shi ne ko hadaniya kayan ta nunannu ne kuma suna kusa da wanda yake bukata dala ina ka san an taba shirya irin wannan technology a ce ga wani guri saboda tsabar ci gaba akwai lemo da mangwara da ayaba a gurin da apple ba wai sai ka yi magana ba da ka ji kana da bukata ba sai ka ce kana jin cewa kana da bukata in kana tsaye a hulɗin zai taho da gudu ya tsaya a tsaye a inda kake in kana bukata ka ɗanka in kana kishin gide ya taho a tsaye gide in kana a kwance ya taho a kwance dala ina ka san wannan a wannan duniyar ya sa ga Allah da yana faɗan ni'imomin aljanna akwai kada akwai kada ya ce wa faqihatin akwai kayan marmari mimma ya takhayyaru wanda mutum sai ya zaba ya ce wa lahamin tsairin akwai naman tsuntsaye mimma ya ta da abin da kake kwaɗayi. ya ce wa hurun in akwai hurun i. ka amsalul lu'lu'il maknun ita ce matar da in ka ganta za ka ɗauka diamond ne ke rike aka buɗe shi saboda ɗaukar ido. Allah yake da za a bi makarin na amalu. لا يسمعون فيها لجوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين تشاكد أنا لسفا أكتي في سدر مخدود أكفت مقريا تاع الجنة وطله ممدود أكفت أيبا وظل ممدود أكفت إنوا وماء مسكوب أكفت روا in aka ci za a ci gaba da faɗa abin zai wa kai Allah sai ya tattare maka sai ke kai bari ka ji wa fatin hatin kasira akwai 'ya'yan marmari da yawa a can sai kaɗi sai mun ji insha Allah ko wa ya gafiru liman waƙa'a fihi wa ya liman fihi sannan ya yi gafara ga wanda ya afka a cikinsu wa kaffarahu ya kafarta shi bimil ifihi da cikin bakinsa ma'a anna aqwalahu tare da maganganun sayyid qutb wa mawaqifahu wato da kuma matsayinsa tafuhu min harawa ihul imanin zakiya ko zakiya wato za ka ji alamar ƙanshin imani na ƙoƙarin neman tsarki wa tashhadu lahu bi husnul siratu wa tawiyya tana nuna cewa yana da kyawun sira da abin da ya bayyana na alamar kyan zuciya wa huwa ala kulli hali malayin take akan kowane hali nafzu an kuna qad wufiqa muna fatar Allah ya sa an datar da shi da husnul khatimati da kyakkyawar cika haisun ta hata hayatuhu ala khashabatil shaka. ta yadda rayuwarsa ta ƙare rataye shi aka yi ta hanyar kisa wa huwa sabitun alal imani yana mai tabbatuwa akan imani ya hamil ghayatar rahma yana ɗauke da tuta ta Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama kamar yadda 'yan shi'a suka yi wa Saddam Hussein bayan duk abin da aka yi a Iraki yanzu hatta in shi an da kankin kansu suna gane cewa sun yi kuskure ba na wasa ba Saddam Hussein ya bar duniya sai da ya bar duniya suka gane wallahi ba wai a waje ba ko a gida Najeriya babu a gida Iraki Saddam babu wani abu da ya taba ajiyewa da sunan mallakar nashi ne ba na gwamnati ba bai taba yi ba sannan duk binciken da aka yi babu wata ƙasa a duniya da Saddam Hussein ya ɗauki kuɗin ‘yan Iraki ya kai ajiya. Sai da suka ƙira su suka gane, ba wai addini ba hatta su kansu larabawa, su larabawa kaɗai ya kara su kafin ya bar duniya. Amma daga ƙarshe, da suwa aka haɗa kai, aka kashe Saddam Hussein da ‘yan shi'a. wasu sun manta ma irin nau'in kisan da aka yi duk wanda ya san abin da ya faru ranar sallah babba a ranar da musulmin ke yanka raguna a ranar aka nuna Saddam Hussein a duniya Amerika ta yi amfani da su sun yi hangin ɗin Saddam a rataye shi haka suka mai yasa yana mamaki ka ga mutum ya zauna ko yana kallon wai wai wai wai Iran wai ita ce za ta ceto musulmi eh saboda wai wai duk duniya ba mai gwabzawa da yahudawa da waye da waye sai su shi kenan Allah ya kiyaye duk inda kaga an ba musulmi matsala a duniya ba a ba da musulmi matsala sai da su idan musulmi dan uwan musulmi ne a lokacin da Saddam ita Amerika ta taso tana so za ta rusa Iraki dan Allah me sa in shi an su ba sa ajiye rigimar da ke tsakanin su da Saddam din ba sun shiga ma sun shiga mai fada da America me sa ba su wannan ba eh suka warga da kasar aka suka yi na faɗa kwanan nan nace yanzu ta'addancin da aka yi karkashin kashin kasan Sulaimani a Syria yanzu saboda Iran ahlus sunna ta je ta kashe a Syria ba kowa ya san irin bannar da aka yi ba a Syria duk bala'in da kake ganin amma a mutanen Falastinu a Gaza na ruguza musu gidaje da kashe su an fai irin wannan fa asiriya fa karkashin Bashir al-Assad kuma da jagorancin ƙasar Iran ba abin da kake gani na aje a ruguza gidaje a Falastinu a kashe adadi mai yawa kai hadda makaman da a dokar duniya haramun ne amfani da su ƙarƙashin jagorancin Bashir al-Assad da gudunmawar Iran sai da aka yi amfani da su a Siriya. Kafin su yanzu Ahmad Shah su zo yanzu su karɓi ƙasar bayan Bashir al-Assad ya gudu ya tafi ƙasar Rasha. Eh? Ta'addanci aka yi ya wuce duk tunanin ɗan adam na kashe ɗan adam. Rashin imani da rashin tausayi wanda ko ba Yahudi sai haka irin wannan aka zo ana ma mutane a Syria saboda kawai suna ahli sunna amma can da yake ahli sunna aka kashe kuma wasu mutane din suna fada da da America a zahiri to ya halatta su goyi bayan ai ma ahli sunna wannan kisan asiriya ba komai dan an ahli sunna wannan kisan asiriya ba matsala bane haka mutane suka ɗauka ka je ka kalla wayanda suke tsofaffin jami'an gwamnati na waccan gwamnatin ta bashir al'asar irin yadda suka yi majizar ta damun in an ce majizar ita ce kwata yanzu ana nan ana tattono wasu gurare waɗanda aka kashe adadi na mutanen da ba a san iyakarsu ba yanzu irin su irin su amjad yusuf irin su atin najib alaga ta malam guri ne za a zo a samu ya fi makarantar nan girma a haƙa rami a kawo tayoyi a zuba a kamo mutane malam a ɗaure musu idanu a ce tafi kana tafiya kana tafiya sai ka zo ba kasar rami ba ne kafin ka sa ka ta ƙarshe a sa bindiga a harbe ka sai an gama tattara mutane a cikin wannan ramin dama ƙasa ta yi a ƙasa sannan sai a zo a kunna wa ramin wuta sannan kuma a rufto da gini daga sama ya rufe ramin aka ba suka dinga yawa mutane a siriya ba amma mutane duk wannan ɓannan da aka ƙananan yara da mata akwai guraren da na rintsi da Allah da guba suka yi amfani da ita za ka suka yi masadam Husaini ranar sallah duk wanda ya tuna abin da ya faru babbar sallah musulmi na tafiya idi masu yanka ragon layya suna ƙoƙarin kowa ya je danna ragon shi yanka aka yi amfani da in shi'a a iraki da hannun amerikawa suka kashe saddam husaini lahazarsa ta ƙarshe kowa yana kallon da kalmar shahada da ƙur'anin hannunsu ya cika ya koma ga allah abinda suka wa saddam kenan irin wannan kisan shi aka shi shine malam yake cewa wa wa huwa sabitun ala al-iman hamil ghayat ar-rahman yana dauke da tuta ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man waqa'a fihi la yadri bima za yuqtatamu lahu wanda zaka afka ma mutuncin wani ya mutu kai baka san da me za a afka maka shi yasa ku duba da ke ku gani yanzu ga Yaman nan Usiyun in shi'a ne idan ce take dafa musu ana rigima da saudiya an hana ƙasar zaman lafiya labanan hezbollah da aka zo aka kafa ɗan shi'a ne haka ake bahrain in ka je ka samu haka duk inda suka samu dama sai sun kafa sansanin da sai sun zama wa ƙasan matsala daga nan kuma duk inda yin shi'a suke da ƙarfi a ƙasa na rantsi da allah malaman sunan sun shiga uku wanda ba su sani nan shekaru da dama da suka fara an yi lokacin da babu wani malami da ya sai magana a kan inshiya in kai har gida za su zo su ɗauke ka su kai kamar kadan su yi maka hukuncin da suka ga dama su sako ka gobe za ka ƙara magana kan su haka ba suka yi ba a nan garin ba. wanda bai sani ba kawai bai sani ba shi ke nan kawai an fahimta yi sahabban annabi muhammad su tashi su yaƙi da kafirai kwamandan yakin shine manzan Allah wani yakin gazawa ya ji wani bai ji ba ya tura sahabbai su ji amma a ƙidar mutanen nan eh wayannan fa shugabannin na Iran fa aka kashe fa a aƙidar su da kowannan su ya mutu ya koma da Allah a ta fa yana ganin Abubakar fa ne ne fa munafiki ne ba yana kallon umaru arne ne fa munafiki ne ba eh to yanzu idan goyon yaƙi da wasu mutane waɗanda ba musulmi ke sa a goyi bayan wani dalla da wanda ya yaƙi wani kafiri ba tare da annabi ba da wanda ya yaƙi kafiri tare da annabi wa ya fi cancanta ya samu goyon baya eh wa ya fi cancanta ya samu goyon baya arna ne guda biyu wa'annan arnan annabi suke yaƙa kai tsaye lokacin da yake raye sai wata jama'a ta tashi ta yaƙi wa'annan kafiran da suka yaƙi annabi don kare addinin da kuma shi annabin kansa wa'annan kuma arna ne ba su yi zamani da annabi ba to sai kake ganin wa'annan arnan sun cancanci wanda ke yaƙarsa a goya mai baya to waɗanda kuma suka yaƙi arnan zamanin annabi suna buƙatar goyon baya ko ba sa buƙata to sai su ba su yadda su goyi bayan waɗanda suka yaƙi arnan zamanin annabi ba eh to ma'aunin da suka aunawa sahabbai da kallon da suke musu tare da su sun yaƙi arnan zamanin annabi wannan ma'aunin mu ma da shi muke auna musu duk yadda suka ɗauki sahabbai haka muka ɗauke su in sun ɗauki sahabbai mutanen kirki shi kenan in sun ɗauki sahabbai mutanen banza munafukai ba su yadda da addininsu ba da wannan ma'aunin da suka auna mu ma da shi ba muka auna musu shi kenan kawai in ka gane ka gane in baka gane ba baka gane ba ka dai san ne zaba wani wanda ya ce yaudare ni duk wanda bai yadda da musulunci sai na abakar bai ci ya yadda da musulunci na sai ka san rena min waye rena ma waye waye ubanka a addini faɗa mana hannun uban wa ka karba addini da addinin ka zai yi na abubakar bai yi ba kuma ka yadda cewa kai mutumin kirki ne sana abubakar ba mutumin kirki ba ne faɗa mu to haka ba suke kallon waɗannan mutanen guda biyu a ajin farko a matsayin mutanen banza to shine malam yake cewa nas'alullah husnul khatimati Allah ka samu kyakkyawar cikawa lana gare mu walahu gare shi sannan walil muslimina Wa'in in waka rahimahullah fi ba'd a tawil idan malam ya afka cikin wani ta'wili bal ulama malamai ya azuruna al-a'immat kiba, sukan yi uzuri ga ma shugabanni manya allazina waqa allazi waqa'u fi ba'd at-ta'wilat wato waɗanda suka auka fi ba'd at-ta'wil ghayr qasidin al-khata wanda suka fada cikin wani kuskuren da ba su nufin su fada kuskuren ba wa mukhalafati ahli sunnati wal jama'a ko saɓa ma ahli sunnati wal jama'a wa yaquluna suna cewa la'alla lahum mashayikhun ba mamaki suna da malaman da aka zo alhum zalika suka karbi wannan daga gurin su walam tatasharrab qulubuhum bil bid'i zuciyarsu bata kwankwadi bid'a ba walam yakunu du'atan ilaiha basu kasance suna kira zuwa gare ta ba sai ti amsalin imam an-nawawi wal qurtubi wa ibn hadar asqalani rahimahumullahu jami kamar al-imam an-nawawi wanda mun san cewa a da kuma al-imam al-qurtubi da ibn hajar al-asqalani Allah ya musu rahama sai ba da misali da su yace fa aula thumma aula abin da yafi dacewa an yi azuru wato su wa'annan masu sun kafi uzuri ga amsal al-ustad sayyid qutb da sayyid qutb alladhi ma tahayya lahu wanda bai shuri gare shi ba an ya tazalla a min al'ulumin sharifa wato bai nuna gare shi ba lokacin da ya dawo zai kira zuwa ga Allah ilimin shari'a akan ce wato tadalla shi ne idan ta shabba bil ilmi wa akhar min ammatin ya koshi da ilimi ya karɓi ilimi din li tawjihatihi al islamiyya dan fuskantar sa wasu zuwa ga addinin musulunci fi awakhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa Wafi azminatin a zamanin da nakasa fiha a alamul ilmi wato abubuwa na ilimi sun ja baya wa nahnu nahsibu annahu sadaqa ma Allah wa sabata ala dinihi muna kyautar ta wannan mutumin yayi gaskiya tare da Allah subhanahu ta'ala kuma ya tabbata akan addini wa rafa'a rayatul islam ya daga tuta ta musulunci fi waqtin nakasa fihi rayatul iman a zokacin da tutar imani an mayar da ita baya wa a'ala manaral islam wa ada'u ya daga hasumiya ta musulunci ya haskaka shi fi wakatin a lokacin da ta kalla fi aksarun nasi mafi yawancin mutane suka yi watsi an dinihim da gane da addinin su wa nusratu shari'ati rabbihim da kuma taimaka ma shari'ar ubangijinsu rahimallahu rahmatan wasi'a Allah kai masa rahama wa ghafara lana wa lahu Allah ka gafarta mana ka gafarta masa ma za a ma zalat bihi alqadam wa aqta bihi alqalam matakar ainihin wato ƙafata ta darje alqalam ya kuskure to Allah ya gafarta mana ya gafarta masa to shine abinda malam yake faɗa a wannan gaba din ya kawo kissar sayyid qutb ya riga ya gama kenan zai tashi albabar salis al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar to daga nan ne idan malamin ya shiga ya fara tattauna akan abin da ya sha yin umarni da kyakkyawa da hani da munkari to za mu ji da na yin ba na faɗi sababi guda goma da ke sa idan al'umma na faɗi masifa ya ce waye ta ko ina sai sun yi riko da wa'annan asbab din sannan Allah ya fitar da su daga bala'i to daga ciki akwai yin umarni da abu mai kyau da hani da abin da yake munkari ne yana ciki Allah ba zai taɓa hallaka mutanen wani gari ba a lokacin da a cikinsu ana samun waɗanda ƙoƙari suke su ‘yan gyara. Na rantsi baka da Allah ko unguwa kake zaune, kaga ba a wa'azi ba a karantarwa, kaga ɓanna za ta bayyana duk unguwa ba mai magana kan ɓanna. Da ko dai kai ka tashi ka fara ko ka tashi ka ba unguwa. Cikin ɗayan biyu, dan rashin yi gaba ɗaya yana nuna cewa gaba ɗaya Allah ya tsine ma al'umma albarka ne. to wasu so suke yi dan wa'azin nan ma da ake yi da dan karanta wannan adina eh da Allah zai tare kaf ya hada mu addini mu kowa albarka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da muka faɗa da Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya yafi mana wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullahi wa وبركاته